auren su auren su da wani sai wani A wurin so ake wata wili abin fada. Duk yayin ta samu tarbiya a sallada, to ba za a nemi mai gurbin gurbinta ba. Kin bani na ta cin abinci ne kadai. Kin ki sa albarka. A'a, ka ci abinci ka koshi, tunda mun daina zuwa gidan abinci. Ka kai fita za ka yi, ni kuma da yaushe ina nan a gida. har ka cika ƙoshi. Fuskana. Wani ya magana wayanka? Eh, ana sa ran Allah yadda za a same ta. Ko su suka kira ka da daddare? Eh, eh da shi ɓarawan wayan ne muka yi wayar da daddare. To me yasa kake ɓoye ni? Ban san cewa ƙidan kibi ba. A lokacin da na fito na ga kira sai na kamfa ciki ke kuma kin ga bai kamata in tashi ki ba tunda ba a san da suka zo ba. Wala Allah sai yin abin da ba a ji daɗinsa ba. In kuma ba su abin da zai bata miki rai ba tunda bacci ya riga ya ɗauke Wannan gaskiya ne. To Allah son sa a dace. To amin. Amma ana kyakkyawan zato insha Allah. To Allah ya tsananta rabo. Amma abinci ne mai daɗi. Mun ce ya daɗi sosai, ki dama ba daga nan ba. Amma dai bibi ta fi daɗi gaskiya bar a cikin ta yayi. A'a, ka damu. Ni dai farin ciki na ga ka cika kushi tunda ka gani ina gida. Ba zan so mijina fita da yunwa ba. auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da a ne wani yanayi ba amsa shi aure in salada amsa kake so na baka to ka tafi da zargin ka da yake cikin ranka dan babu wata amsa da zan baka da wa kike yin waya da har zaki fita ki bar ɗakin nan ba za ki waya gabana ba Hmm. gaskiya ne zargin ka ya baka daidai waya na fita ne amma ba hurumin ka bane hurumi na ne saboda sirri na ne sirri a har kina da wani sirri da zaki iya fita ki je ki yi wanda ba za ki a gabana ba ni fa mijinki ne tare muke kwana tare muke tashi akwai wani sirri wanda ya wuce wannan kana so in baka amsa ne to kamar sai baki namun ba sai na faɗa maka ba shi aure yin salaya gungoro yin sautu ne auren so ake wata wili abin fada doya in ta samu tarbiya a sallada to ba za a nemi mai maye gurbinta ba dama da shirin mutum ka zo ne a kano ba haka ba ne ban zo da shirin wani mutum ba sai da shirin da na gaya miki na in kawo ki ki shakata mu fahimci juna mitin ɗin daga baya shigo me yasa kake fita kake bari na ni kaɗai kamar yadda na gaya miki kin yi haƙuri insha Allah ba da zan yi ba kuma na tabbata ke ma za ki so na ji wannan taron domin ke ma zai miki amfani idan Allah ya bani nasara na kammala da wuri zan dawo zan cika miki alƙawarin da na ɗauka miki na fita wadan zagaya ki ga gari domin a tunanina bai fi ne kamar awa ɗaya ba insha Allah inda na sami da nake so idan kuma kin ji cewa ma kin gaji da jira ban zo ba za ki iska saka mahaifin ki dan zagaya ki dan ga wajen hotel din ki zagaya ko bayan hotel din ki dan ga gari yawwa amma dai shiga da irin dai ta mata aure dai kin sani dai na san kuma ba da matsala kan haka kamar ya kenan wannan yana nuna mu alaman ba za ka dawo ba kenan ko dai ba haka nake nufi ba kin san shi a na tafiya kafin ka tafi kake da ita amma idan ka tafi ita ke da kai wannan kawai shine dalili ka san ban saba zama ni kaɗai ba Papa, kike kyawun zato insha Allah zan dawo. Ka shi kenan Ubangiji Allah kai ka lafiya kuma Allah ya da sa'a. Na damun da kai lafiya amin ya rabbal alamin kula da kanka na gode ke idan ban kira ki ba ke ba za ki neme ni ba neme ka na ce mami ka kama ka yi tafiyan ka kaje ka shantake ka manta da ni har yanzu shiru ni na gaji wallahi ba haka ba ne kin gane ko ita samira gani take kamar tana da wayo bata san cewar a takun hannuna take ba tsaya To yanzu dai abubuwan sun kankama dai ko. Kuma sannan abin da ka je yi kayi? Dan ni wallahi na gaji na ƙosa. Hmm. Kin ga yanzu dai ki ne ki ƙara hakuri kaɗan. Saboda ta kusa fashewa. Kuma da zarar ta fashe ki ki da zancen. To ni wallahi na ƙosa. Na ƙosa da zama ni kaɗai ba kai, don haka na gaji ni ka yi ka dawo. to kenan. wa alaiki salam wa rahmatullah ina yi lafiya na na ji daɗin zuwanka na san ba za ka wuce wa kira na me baki tabbacin cewa zan zo saboda na san kana so na yanzu wanda ya tabbatar min da cewa yanzu baki na dama ba kake faɗa irin waɗannan kalmomi kar ki ɗauka cewa na amsa kiran ki ne saboda za ki samu biyan bukata abin da yake nema a'a dalilin da yasa na zo kin fi kowa sanin sa da shi kika dare ni kika kira ni kuma nazo, kuma ba na buƙatar in ɗauki tsawon lokaci a nan ina tare da ke ba tare da kin bani sakona na juya na tafiya ta ba. Faiz, ina neman yafiyar ka ne, ina so na gyara kurakurai na na baya. It's too late to cry when the head is cut. Kin makara, baki da wannan damar yanzu. abin da ya kawo ni shi nake ƙara jaddada miki ki faɗa mu wuce gurin. Faiz, kada ka bari yadda na rasa yarinya na kai ma na rasa ka, saboda rashin ku a tare da ni wani ciwo ne a cikin zuciyata. Samira kenan, ki bani saƙona ina so zan koma inda matata take. Ina mai ƙara baki shawara, ki tana cewa ke matar aure ce. ki kula da haƙƙin aure ki kiyaye mijinki ki daina tunanin abin da ya shafi alaƙa ki da ya shekara nawa kika bata bata tare da ke sai yanzu zaki tunanin kina da wata ƴa da kika taɓa haifa ki manta cewa kin taɓa haihuwa na gaya miki na sake maimaita miki maganar yafiya da kike yi ba na jin cewa zan iya yafi miki har abada kin san da ba na ƙarya gaskiya ta nake gaya miki kin riga kin yi laifi ya huce ke da Allah amma ni dai abin da kika mun ban ji cewa da na san ya fi miki ba da haka idan har ba za ki bani wayata ba zan tafi ba zuwa ne in tsaya sauraron wasu bayanan ki ba lokacin da na ɗauka nan yayi yawa ina sa zan koma ai iska yi ku ka san ina son ka kuma na san kana so kuma na saba da san ka kada ka bari Eh, shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a wurin sa ake wata shi soyin shi samu tangare da a ko'ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ita mai yaudara da halin ta aka gano ba ta sauya a kanar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika

auren su auren su abin bida ne Samira ki ji tsoron Allah ki tuna martaba irin ta aure matar aure ciki wannan abin da kike shirin ba shi da fa'ida kin riga kin makara da haka don Allah uwar magana nan waya ta ce na bata Faris don Allah ka taimaka min ka tausaya wa rayuwata kada ka bari yanda na rasa yarinya na ya zamto kai ma na rasa ka saboda rashin ku a rayuwana wani bangare ne wanda zai ta min ciwo a rayuwana wai wace irin dama kike tunani ne Samira ai dama ta riga ta huce ki ta yaya yarinyar da kika tafi kika batta tana karama kika manta da dukkanin irin gatan da ne miki dukiya soyayya kulawa menene ban baki ba a rayuwa ki a lokacin da kike kike a cikin gidana na yi miki komai amma saboda tunanin soyayyar wani kika ɗau kafa kika bar gidana kika tashi kika bar aiki sai yanzu kike tunanin in sake baki wata dama da zaki wata dama idan har na baki dama wani tunanin ya sake zo miki kinga ashe ni ma ban da hankali kenan don Allah mu bar magana nan alaka ta riga ta rabu tsakanina da ke yanzu ina cikin aminci ina da masoyiya da nake tare da ita ina jin daɗin rayuwa tare da ita ki bar ni na manta da bakin ciki da damuwar da kika jefa na rayuwata ta baya ki daina bina kar ki ja mutane su canja min suna su fassara ni ba a yanda nake ba dan Allah ku bar kana ku bar ta ki ba ni dama na wuce in tafi Faiz ka yi hakuri na aure Jamil ne saboda soyayya sai na gane ba so na yake ba yana so na saboda wata dama ne a rayuwarsa sai na gane dole kai ne masoyina na gaskiya ko ba zan taɓa rasa ka a rayuwa na ba idan na rasa ka na yi wata babban asara saboda jin ka nake kamar wani gol a cikin rayuwana rashin ka kuma zai ja min haɗari babba samira ki adana waɗannan kalmomin naki ba za su yi tasiri ba a yanzu na riga ya yi nisa kuma na fahimci abin da na fahimta a rayuwata a matsayina na mai hankali ki bani dama bani da wata hanyar da zan bin kuma inda matata take a yanzu sai na hanyar da kika tare dan Allah ki bani dama in huce bayis na san komai na rayuwa yana iya canzawa amma ban da soyayyar gaskiya kuma ni na san kai masoyina ne na gaskiya kamar yadda ni masoyiyar ka ce ta gaskiya ina so ki sani rayuwa canjawa take ta canja mu duk abin da yake tunani a baya na mallaka miki zuciyata soyayyata yanzu gaba ɗaya sun canja na canja musu muhalli ta haka babu sauran gurbi da zaki iya samu a cikin zuciyata ka yi babban kuskure domin na san ba zan taɓa samun madadi a wajenka ba duk wacce za ka so a baya shirme ne saboda ni ka so kuma ni kaiwa soyayyar da baka taɓa yi wa wata ya mata ba kuma ni na haifa maka yarinya. Wannan ita ce hanyar da na kowa ya wuya wata. Na kuma na Ba za ki samu na Ka yi haƙuri Faris, ka bani dama ta ƙarshe. Bawangal, bawangal, bawangal. saura kirista fashi arewa 50-50 arewa 50-50 saura kirista fashi ina fitattun jaruman wasan hausa da mawaka marubuta fina-finai masu shiryawa da bada umarni masu wasan barkwanci da dai shauransu shahararren cibiyar nan ta arewa 50-50 wanda ta saba shirya gagarumin bikin taron karama jaruman fina-finan hausa da mawaka a bana ma arewa 50-50 ta shirya gagarumin bikin karama 'yan fim da mawaka da masu shiryawa da bada umarni na shekarar dubu biyu da da ashirin biyu. Wannan dai dama ce ga matasan jarumai masu tasowa da mawaka masu shiryawa da bada umarni da ke faɗin Kano da Najeriya hamma da makwabtan ƙasar nan wanda suka haɗar da Nijar, Kamaru, Chad da Togo. Arewa 50-50 Award na maraba da ku domin shiga gagarumin karama jarumai da za ta yi na ba.